a barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al'imamin bukhari da ke nan rijiyar zaki a cikin garin kano a wannan yammaci na laraba yau 22 ga watan rabi'u sani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1439 wanda kuma yake daidai da goma ga watan daya miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke karatu cikin littafin nan mai suna alwabil sayyib wa rafi'ul kalim tayyib wallafar al-imam Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala a wannan shine darasin mu na 76 cikin wannan littafin da kuma muna cikin azkar al-sabah wal masa wato zikirin da ake son yin sa da safe ko da yamma ko da safe da yamma kuma za mu tashi kan hadisin sauban عند يجي وفيه أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه وقال حديث حسن صحيح من فارم مغنى وجه ساسل دبير وأنه رواية وأنه حديث Ah, wanda ya ce tirmidhi ya ruwaito shi daga sauban kuma an ruwaito shi daga wani sauban wato ba daga sauban kadai ba an ruwaito shi daga sauban kuma an ruwaito shi daga wani sauban ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce man qala hina yumsi wa idha asbaha wanda ya fada lokacin da ya kai yamma ko lokacin da ya wayi gari da safe ya ce razitu billahi rabban na yarda da Allah matsayin ubangiji na ko a matsayin ubangiji wa bil islam dinan na yarda da musulunci na yarda da musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma na da sallallahu alaihi sallama a matsayin annabi kana haqqan ala allah an yurdiyahu to ya zama haƙƙi ne akan Allah wato ubangiji ya wajabta wa kansa cewa zai yarda da shi وقال الترمذي يتي حديث حسن صحيح حديث حسن كما صحيح mun yi magana akan wannan ibarar ta ƙarshe aka ce tirmidhi ya ambace ta malamai sun yi bayani cewa wannan ibarar bata cikin na nuska ko kwafi na sunan tirmidhi jami'in tirmidhi kusan kwafi da yake shahararre abin nan wanda aka rawaito shi ta hanyar aka same shi ta hanyar karrohi da abu ali sadafi duk babu a ciki kamar da ibn hajar al-asqalani ya ambata a cikin littafin sanad da ijul afkar a kuma a cikin littafin al tuhfatul ashraf بذكر الأطراف na abin hajjajin mizzi shi ma babu inda ya yi bayani cewa akwai wannan kalmar hassanun sahih abinda yake cikin littafin tirmizi shi ne haza hadithun hassanun gharib haza hadithun hassan gharib hadisin a cikin kalkalarsa akwai mai ruwaya da ba amintacce a wurin malamai ba wanda yake da rauni shi ne sa'id ibn al-marzubani sa'id ibn al-marzubani wanda malamai sun raunana shi kamar imam bukhari da waninsa sun raunana shi rauni mai tsanani wato rauninsa rauni ne mai tsanani a sauraka wannan isnadin na tirmidhi isnadi ne mai rauni kwarai da gaske amma hadisin an rawaito shi ta wata fuska daban ibnu abi shayba a cikin littafin sa al-musannaf da kuma a cikin al-musnad nashi haka na ibn maja ta hanyar shi ibn abi shaiba haka na ibn abi asim a cikin littafin al-ahad wal matani da wasu su sun rawaito wani hadisi ta hanyar wani da ake kira abi aqil abi aqil shine hashim ibn bilal shi kuma daga sabit daga abi sallam qadimin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama daga abi sallam qadimin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama to shi ma wannan isnadi yana da rauni shi ma mai rauni yana da illa guda biyu na farko akwai jahala a cikinsa na biyu akwai al-istirab wato sassabawa a cikinsa jahala shi wannan rawun da aka ce sabit ibn najiya ba a san wane ne shi ba ba a san tantance wane ne shi ba ba ya da mai ruwaya daga wajensa sai mutum ɗaya shine hashim shine hashim ibn bilal din shine wannan abu aqil shi kadai ya ruwaya da wajen kuma ba a samu wani malami da ya yabe shi ba saboda haka wannan illa ce a cikin isnadi sanan na biyu mis'ar wanda ya daga cikin manyan malaman hadisi mis'ar ibn kidan ya rawaito hadisin wannan daga shi abi aqil da wannan sigar da muka abi aqil an sabiq an abi sallam khadimin nabi sallallahu alaihi wasallam haka riwaya ce to amma shu'ba shi ma ɗaya daga cikin manyan malamai ne ya rawaito hadisin daga abi aqil an sabiq ibn najiya an abi sallam an khadimin nabi sallallahu alaihi wasallam to ga abi sallam kuma sai anan sai ya zama ba shine khadimin ba sai ya zama na shi ma daga wani daga khadimin annabi sallallahu a wacce riwaya an ce shine khadimin shine sallallahu alaihi a wannan sai aka ce an abi sallam an khadimin nabi sallallahu alaihi sai zama mutum biyu ne wannan shi ake kira istiraf kuma dukkanin su manyan malamai ne bare ka yawa tsadar waya wani mis'ar da shoba dukkanin su manya ne so ka wannan istiraf ne wannan wajihin imam ahmad da nasa'i a cikin amalin ilmu laila da abu dawud su rojo shi saboda haka wannan istirabi ne wanda yake da shi wannan isnadin al-munziri a cikin littafin sa at-targhib wa targhib ya kawo wani hadisi daga wani sahabi da ake kira al-munaydir al-munaydir sahib rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sabitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya yaqulu من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فأنا الزعيم لأخذن بيده حتى أدخله الجنة wannan sahabi almunazir munayzir yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya waye gari ya ce raditu billahi rabban na yadda da Allah a matsayin ubangiji wa bil islami dina na yadda da musulunci a matsayin addini wa bi nabiyyan na yadda da annabi muhammad a matsayin annabi annabi ya ce fa ana sa'ibu to ya masa lamun la akhudhanna bi yadihi tabbas hakika zan kama hannunsa hatta ursila min janna sai na shigar da shi a wannan wani wata wani hadisin ne daban ba wancan hadisin na Tawban ba amma dai kuma abinda ya kunsa shine abinda hadisin Tawban ya kunsa Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya karfafa wannan riwayar a cikin silsilar hadisi sahiha hadisi na 2686 ya karfafe shi ta hanyoyinsa daban-daban akwai abu dawud ya ruwaito shi wannan ita wannan addu'a ko shi wannan zikiri ba tare da yi masa da baibayi da safiya ko yamma ba ba tare da kaidi ba cewa an rawaito daga abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa man qala annabi ya ce man qala raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulan wajabat lahu al-janna wanda duk ya faɗi wannan cewa raditu billahi rabban na yadda da Allah a matsayin ubangiji wa bil islam dinan na yadda da musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan kuma na yadda da manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin rasulan manzo yace wajabat lahu al-janna aljanna ta waje bakin shi wannan ya tabbata da kyakkyawar salsala a cikin a cikin sunan abi dawud shek nasiru bin albani ya inganta shi a cikin sahiha hadisi na 334 sauraka wannan addu'a ta tabbata sawa'un a matsayin ta na wannan zikiri ya tabbata sawa'un a matsayin ta na zikiri da zaka iya yin shi a kowane lokaci ka ga dama da kuma matsayinsa na zikiri da za ka iya shi da safe ko da ruwayar tauban da ya kawo mana ba ta inganta ba to mun samu ruwayar al-munazir wanda ta inganta ruwayar tauban da ruwayar abin nan a ruwayar abi sallam dukkanin su ba su inganta ba amma mun samu ruwaya ingantacciya ita ce ruwayar al-munazir sahibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda a ciki ita ba ka faɗi garabata ta wanda ya haka a nan an ce kana haƙƙan ala Allah an yardiyahu haƙƙi ne na ubangiji ya yarda da shi haƙƙi ne akan ubangiji ya yarda da shi amma a can sai ya ce fa ana za'im annabi ce ni na lamunce masa ni na yi masa lamuni na tsaya masa la akhuzanna bi yadihi hatta urkhila bil janna wallahi sai na kama hannunsa na shigar da shi aljanna a ruwayar abu sa'id da cewa ba a ƙayyade ta da safe ko rana ko yamma ba a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ce wajabat lahu aljanna to da mun duk dai abin da ake wa kenan a dai samu aljanna dai ta kowace hanya ce dai a samu a shiga saboda haka in an ce kana haqqan ala Allah an yurdiyahu wa ridwanun min Allah akbar ce wajabat lahu aljanna to alhamdulillah an an an taki mataki wanda shine kusan ya tanan kuma akan samu yardar Allah din subhanahu wata'ala ah, za mu ga cewa hadisin yana magana akan wasu ginshikai da su ne addini idan mutum har ya yarda da waɗannan abubuwa yarda ba ta fata ba baki kawai ba ya yarda daga zuciya da bakinsa da ƙabobinsa ya tsaya a kansu da babu shakka wani da aljanna ya ce ya yarda Allah subhanahu wataala shine ubangijinsa ma'ana shine mahaliccinsa ya miƙa wuya ya sallama wa ubangiji subhanahu wataala a rububiyarsa yadda shine mahaliccinsa shine yake bashi ya hana shi Shi ne mai masa gata duk wani abu da ya samu ta hannunsa ya samu duk wani abu da ya rasa ubangiji subhanahu wata'ala ne bai ba shi ba saboda ka ya sallama ubangiji cikin ayyukanta, wani ita ce shi ne sallama ubangiji ta fuskar rububiyya shine raditu billahi rabban sanawa bil islam dina. yayin da musulunci shi ne addininsa ma'ana zai miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala ya bauta masa ta hanyar addinin musulunci addinin musulunci shine abinda Allah subhanahu wataala ya aiko annabin sallallahu alaihi wa sallam da shi wanda yake kunshi a cikin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shine addinin musulunci mutum ya yarda cewa shine addinin da zai bauta wa Allah da shi kaga wannan kuma shine da mun sako na karshe da Allah subhanahu wataala ya saukar wa dan adam da cewa idan ya rike zai samu yardarsa zai samu aljannarsa wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda duk ya nemi wani addini ba musulunci ba ba za a karba daga wajensa ba kowane irin addini ka rike ba musulunci ba ko ka rike banza ba za ka samu komai a wajen Allah wa huwa fil akhirati min al-khasirin karshe ma a lahira sai samu kansa cikin hasararru Wannan suka suka asara suka tabi Allah subhanahu wataala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau ne na cika muku addinin na kuma cika ni'ima ta gare ku kuma na yarje muku musulunci a matsayin addini sauraka mutumin da ya ce ya yarda musulunci shine addini ma'ana ya yarda zai miƙa wuya ga hukunce hukuncen addini zai bauta wa Allah kamar yadda musulunci ya zo da shi musulunci kuma shine abin da yake cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wa bi muhammadin nabiyya bai da annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi shine wanda zai bashi abin da zai bauta wa Allah da shi zai kusanci Allah subhanahu wataala da shi ba a gurin kowa zai karbi ibada ba sai a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam dan shine aka aiko da wannan aikin duk wani wanda zai ce ga wata hanyar da za ta kai ka ga Allah ta saba wa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta wannan yaudara ka zai zai cuce ka in ka bi shi to za ka kanka kai da shi a gurin da kowa zai yi baran baran dan uwansa kowa zai la'anci dan uwansa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ke da wannan authority shi kadai ke da wannan ikon domin shi ne ubangiji subhanahu wata'ala ya zaɓa ya ba shi manzanci na ƙarshe ko annabawa za su dawo su masu su za su ne babu wani annabi da a ce annabawa za su dawo to ba su da zaɓi ce su bi annabi sallallahu alaihi wasallam da ce lauka na musa hayyan ba wa fi abu illa tibai da annabi musa yana da rai ba abin da zai fishe shi sai dai ya bi ni idan annabawa su kansu ubangiji subhanahu wata'ala ya rike alkawari a wajen su cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu lalle abin da suke tare da shi za su saki su rike na annabi sallallahu alaihi wasallam to ina ga wani wanda ba annabi ba so babu wani wanda zai iya cewa shi ma yana da hanyar da za su kai ka ga Allah ba ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan al-furqu kulluha masdudatu ila Allah illa tariqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wata hanyar da za ka bi ka ce ta kai ka ga Allah to a tushe take ba za ta kai ka ga Allah subhanahu wataala illa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam da ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili saboda hanya ɗaya ce guda ɗaya ce sabilun siratun ba subul ba hanyar guda ɗaya ce ita ce hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallam to mutumin da ya yarda ya amince cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shike da wannan damar cikakkiya babu shakka wannan ba ya zo da dukkan abin da ake bukata a matsayin sa na dan adam ya zo da shi don haka babu abin da ya rage sai ya samu alkawarin da Allah ya masa ubangiji kuma in ya alkawari baya tashi ubangiji ya alkawari inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya alkawari kuma ya tashi alkawari ce ya fasa ko ya hango wani abu ubangiji baya da wani bilar musulmi babu gada aƙidar shi'a aqidar yahudawa da suke da bada albada sune suna cewa Allah yakan yi abu daga baya gano ba haka ya kamata ba sai ya sake ra'ayi shi yasa da farko ya yabi sahabbai ya kuma daga baya shi ba mutanen kirki ba don haka wannan yabo da kuke ta karantawa al'kur'ani na sahabbai daga baya Allah ya tashi daga wannan ra'ayi wani haƙida ce ta kafirci domin tana jingina wa kana jingina wa Allah jahilci cewa akwai wani abu da Allah ta wani ta'ala baya hango shi sai daga baya abubuwa sun cabe sannan ya gano shi kamar yadda ni da kai da wanda suke wani mahaluki wanda yake mai sauyayyen ilimi yake za ka ci abu ga yadda yake sai daga baya ka gano ba haka yake ba Allah ta wani ta'ala ba haka yake ba iliminsa ilimi ne wanda babu jahilci gabaninsa kuma babu bantuwa nan gaba lam yasbiquhu jahlun wa la yalhaquhu nisyan la yadhillu rabbi wa la yansa la yadhillu ay la yajhal wa la yansa saboda ka ilimin ubangiji subhanahu wa ta'ala babu jahilci gabanin sa duk wani ilimi da yanzu mutum yake da shi akwai jahilci tare da shi kafin ya samu ilimi da bai sani bane الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون haka kowa ya zo duniya bai san komai ba daga baya Allah subhanahu wata'ala ya bashi hanyoyin da zai fahimci ya fahimci abubuwa sam'a wal absara wal afida Allah ya ba ku ji da gani da zuciya ko kuma hankali wanda da shi kuke riskar abin da yake zama ilimi haka duk wani wanda za ka gani mai ilimi to da can ba ilimin daga baya san shi saboda ka sabaka hujjani kuma tana yiwa ya sani ya manta amma ubangiji subhanahu wata'ala la yansa ina la yadhillu la yadhillu rabbi wa la yansa saboda ka yalhaquhu nisyan da baka sani ba ka sani kuma bayan ka sani ka manta eh laula nisyan kamar da ibn sirin yake cewa laula nisyan la kana ilmu kaseeran ba dan muna manta ba ilimin aida da yawa a ce don abin da kake ji ba mantuwa to da ba a san ilimin da kowa zai fita yawo da shi a kan a kwanyarsa to amma akwai mantuwa tare da dan adam ubangiji duk ba tare da wani saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana cika ma dukkan wani wanda ya masa alkawari na gidan aljanna yana cika masa wannan alkawari eh, yana cika mata wannan alkawari wannan wajibi ne ba waye imani da wani ka yadda cewa alkawarin da ubangiji subhanahu wataala yayi na zai maka shine abin da muka karanta a baya wa ana ala ahdika wa wa'adika masafa wa wa'adika shine ka yarda cewa alkawarin Allah da ya yi na cewa dukkan wanda ya yi abubuwan da ya rike abin da ya yi umarni da ya rike shi zai masa ya irin ta za ka ma ka yadda da wannan za ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ana za'i na tsaya wa mutum in dai zai yadda da waɗannan za ka ba wai ana nufin kawai ka faɗa da fatar baki ba amma gaɓoɓinka su karyata abin wannan imanin kai ne za su faɗa da baki wai zalikun lazina ladina amanu qalu amanna وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهدون فلكن ترى ترى تكون سن إيمان ثم بركتوا الله هو إيمان من جباك دماكيني كوية وأنا سوء دمتن يفئي أبن يفتع إذا ما حكي إلى جسكني ولكن زمنا رضي بالله ربا ورضي بالإسلام دينا ورضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا في رواية أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه wanda yake cewa wafi tirmidhi haka nan ya zo a cikin jami'in tirmidhi aidan har ila yau an anas ibn malik radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah ya kara masa yarda anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala hina yusbihu aw yumsi wanda ya waye gari ko kai yamma yace allahumma inni asbahtu ushiruka ya Allah na waye gari ina shaida ka ina wato kafa ka shaida wa ushidu hamalata arshika ina kafa mala'ikunka masu daukan al'arshin ka masu dauke da al'arshin ka shaida wa mala'ikata ina kafa mala'ikunka a matsayin shaidu wa jami'a khalqika da dukkan ma halittunka annaka anta Allahu la ilaha illa anta cewa kai kai ne Allah kuma babu abin bauta da gaskiya kai Wa Muhammadan وأن محمدا عبدك ورسولك ثم محمد باور كني من ذنك أعتق الله a من nan. ce idan ya haka Allah zai yanta wato ɗaya bisa hudu nashi daga wuta wato ɗaya bisa hudu nashi Allah zai yanta shi daga wuta wa man qala hamar rasul wanda ya faɗi wannan sau biyu a ataka Allahu nisfahu min an-nar Allah zai yanta rabinsa daga wuta wa man qala haka lakin wanda ya faɗi sau uku kuma a taka Allahu salatata arba'ihi minan nar Allah zai yanta uku bisa hudu nashi daga wuta wa man qala ha arba'an wanda ya faɗa sau hudu kuma a taka Allahu minan nar Allah zai yanta shi daga wuta wannan ruwayar ya ce mana wa fi tirmidhi ya ce mana wa fi tirmidhi yana yana nufin wa fi jami'at tirmidhi kamar hakika wannan lafazin baya cikin sunan jami'at tirmidhi yana cikin sunan abi dawud wayar abu dawud ce abu dawud shi ya ruwaito wannan hadisi kuma sanadin yana da rauni a cikin sa akwai illa guda biyu illa ta farko akwai wani abu rahman ibn abdul majid wanda malamai ba su san hakikanin wani ne ba majhul ne na biyu kuma akwai al-ikhtilaf fi jama'i makhul ruwaya makhul ce al-anas makhul malamai sun yi sabani shin ya ji wani abu daga anas ko bai ji daga anas ba makauliya daga cikin manya-manyan malamai na sham ya ji wani hadisi ya ji wani hadisi daga anas ko ba abin da ya ji daga anas imam bukhari ko kuma abu muslim ali ibn muslim wani ɗaya daga cikin malaman sham yana tabbatar da cewa ya ji daga anas amma imam bukhari yana korewa imam bukhari yana kore cewa abu abin da ya ji daga anas haka hadisin ko da mun ɗauki maganar abu muskir mun tabbatar da cewa asman ya ji daga anas to yana da illar illar jahala a cikinsa shine abdurrahman ibn abdulmajid wanda yake cikin sa amma hadisin yana da wata hanyar daban da aka rawaito shi da ita daga wajen al-imam bukhari a cikin littafin al-adab al-mufrad da ibn sunni a cikin littafin sa amal yau wallaila haka nan malamin ibn sunni na sa'i shi a cikin littafin sa'amar yawon wallaila a dukkan su ruwaito wannan hadisi wanda ita ma ita ma hanyar mai rauni ce ita ma wannan hanyar tana da rauni a tirbizi ya fitar da hadisin ta hanyar baqiya ibn walid a muslim ibn ziyad an anas amma ba da wannan lafazin ba shi lafazinsa man kala shi na yusbihu اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك إلا غفر الله له ما أصاب في يومه ذلك وإن قالها حين يمسي غفر الله له ما أصاب في تلك الليلة من ذنب ونشين لفظا ruwayar tirmidhi ba wannan lafazin da ya ambata ya ce wa tirmidhi wannan lafazin a wajen abu dawud ne tirmidhi za mu ga lafazin cewa man qala hina yusbihu wanda da gari ya waye masa ya ce allahumma asbahna nushhiduka ya allah mun waye gari muna kafa ka shaida muna sanya ka shaida wa nushhidu hamalata arshika muna kuma sanya mala'iku masu daukan al'arshin ka shaidu wa mala'ikatak da mala'ikunka wa jami'a halkika da dukkanin halittarka bi annaka Allahu la ilaha illa anta cewa kai ne Allah baka da abun babu abin bauta da gaskiya sai kai ka kai kaɗai la sharika lak kuma baka da abokin tarayya wa anna muhammadan abduka wa rasuluka kuma muhammadu bawanka ne manzanka ne الرواية تتي إلا غفر الله له ما أصاب في ذلك اليوم في ألا يا غفر تامة ليه في اللي أو النين إن يفعل ولا نسابي فأبن لي أو النين ألا ذي غفر تامة وإن قال حين يمسي هكذا إن يكي يما لكتن يما يفعيتا يفعل ولا أدعى غفر الله له ما أصاب في تلك الليل في تلك الليلة من ذنب ألا ذي غفر تامة ذنوب لي أو النين to shi ma da isnadin yana da rauni na da tirmidhi shi ma na da rauni a cikinsa akwai baqiya ibn walid a baqiya eh, baqiya ibn walid wanda yayi an ana abinda malaman hadisi suke cewa an ana bai ce ya ji hadisin ba shi kuma ana kuma sa da tadlis sannan baya ga wannan akwai muslim ibn ziyad wanda yake cikin hadisin wanda shi kuma majhul ne malamai ba su san da zaman sa ba saboda ka wannan ruwayar ita ma tana da rauni wannan ruwayar tana da rauni abin da yake hadisin ya kunsa kamar da kuwa gani yana cewa idan mutum ya faɗi wannan da safe ko da yamma ya ce Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata ta ina sanya ka shaida ina sanya mala'ikun da suke dauke da arshin ka shaida sanan da sauran mala'iku duka akwai mala'iku guda takwas wanda Allah ya ce wa yahmilu arsha rabbika fawqahum sanani yau mai zai fokon samani mala'iku takwas suke dauke da al'arshin ubangiji sannan kuma akwai sauran mala'iku da ubangiji su wani wata ya halitta a cikin sammai da ƙasa a cikin sammai wanda ya ba su ayyuka da yawa wasu ayyukan su yi a ƙasa wasu su yi ibada a sama yana kafa su shaida yana kafa dukkanin halittar allah shaida ya fara da hamalatul arsh sannan ya ka mala'iku mala'iku a amma min hamalatul arsh in ka ce mala'iku hamalatul arsh sun shiga dan su mala'iku ne sai ya fara da kadan sai kuma ya ƙara fada da abun sai kuma sannan ya ƙara fada ce wajen mi a kalbika in ka ce wajen mi a kalbika duk mala'ikun sun shiga da mala'iku hamalatul arsh da waɗanda ba hamalatul arsh ba shine khassa sunna amma khassa fa amma ya fara da kadan sannan ya ƙara budawa sannan kuma ya kawo ma magana take gaban miya duka to ina sa su su zama shaida cewa annaka anta Allah la ilaha illa anta cewa kai ne Allah babu abin bauta da gaskiya sai kai to kai kadai ne ka cancanci a bauta maka duk wani abu da ake bautawa ba kai ba to ƙarya ake bautawa kai ne abin bauta na gaskiya zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna la tad'u min dunihi huwa al-batil Allah shine gaskiya duk wani abin da zaku bautawa shi ba to ƙarya kuke bautawa haka ya yarda cewa shi Allah shi kadai da abin bautawa anna muhammadan abduka wa rasuluka kuma muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan kane ne manzanka ne to ba da ba kamar yanda yahudu suke faɗa dangane da uzairu ko kuma a nasara suke faɗa game da annabi isa alaihi salam ko larabawa mushrikai suke faɗa game da mala'iku cewa bana banatullah cewa mala'iku ɗayan Allah ne mata to ni ban yadda da wannan ba annabi sallallahu alaihi shine mafi daukaka mafi daraja mafi falala cikin duk halitta da Allah ya yi amma duk da haka shi ma bawa kuma wannan shine mafi daukakar daraja da zai kai gare ta shine zama bawan Allah abduka wa rasuluka kuma manzarka to wannan shine abinda ruwaya ta fito idan ya faɗa da safe ko da yamma a ataka Allahu rubahu minan nar in ya faɗi ta sau daya Allah zai yanta rubu'insa daga wuta idan ya faɗa sau biyu za a yanta rabinsa idan ya faɗa sau uku za a yanta kaso uku na nashi in ya faɗa sau hudu za a yanta shi gaba ɗaya amma ya kamar da kwaji ruwa ce wata ke da tana da launi ruwa ce mai rauni sai hadisin eh, abin da ya ce wafi sunan abi dawud ya zo cikin sunan abi ana an abdullahi bin zannan an karɓo عبد الله أن النام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح وندى يوعي بريتي اللهم اللهم أصبح بي ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد والشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya waya gari yace Allahumma ma asbaha bi min ni'matin ya Allah abinda duk na waye gari da shi ko a cikin sa na ni'ima aw bi ahadin min hakika ko wani ya waye gari da shi na ni'ima fa wahdaka to daga wajenka ne kadai la sharika laka baka da abokin tarayya laka alhamdu wal shukru godiya ko yabo da godiya da kirari duka sun tabbata gare ka kai kadai wa shukuru da godiya faƙad adda shukura yau to in ya faɗi haka to ya biya ya bayar da godiyarsa ta wannan rana wa man kala mita shi hina yusi wanda kuma ya faɗi irin haka da yamma faƙad adda shukura lailatihi to ya bayar da godiyarsa ta daren ta wannan daren a wannan ruwaya tana da rauni ita ma ruwaya ta zarifiya a cikin a cikin sanadin ta ko wanda ake kira Abdullahi ibn Ambasa abdullahi ibn ambasa wanda shi kuma mashhur ne malamai ba san san da shi ba saboda haka ruwayar sa ruwayar sa ba karfafiya ba ce da haka wani hadisi ne za'ifi a in muka ce hadisi za'ifi ana nufin ba a tabbatar da dingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sharuɗan da ake so kowane hadisi ya cika kafin a tabbatar da cewa annabi ya faɗe shi to shi bai cika ba shi ne ma'anar yi. saboda haka babu ranar da za a ce masa hadisin annabi sallallahu alaihi ranar da aka samu cewa ya cika wannan sharadi zuwa yanzu dai ba wanda ya samu kun kuma wanda ko wani ya samu daga cikin ku gobe sai ya gani amma dai zuwa yanzu wannan mutum an bata Abdullahi ibn Ambata majhul ne jahala kuma ta ɗaya daga cikin asbabul ba gurin malamai sun san dalilan da ake gane hadisi mai rauni ya zama a sanadinsa akwai wani mutum da ba a san daga ina yake ba a san komai a kanta ba to malamai ba su karbi an tusibu kawon bi jahalati ko tusibu ala ma ba dole dole ka jahala saboda ne da zai sa ka takaban san wajen karbar karbar ruwaya an gane ba zai ba ne abin da ya zo a cikinsa na ma'ana ya zama ba gaskiya ba yanzu kamar da ce ma asbaha Allahu wa ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdak abinda na waye gari a cikinsa na ni'ima ko wani daga cikin halittar ka ya waye gari a cikinsa na ni'ima daga wajen ka ne kai kadai wannan gaskiya ne alqur'ani ya tabbatar da wannan ma bi kun min ni'matin fa min Allah duk abinda ya tsikara da ku na ni'ima daga Allah duk wata ni'imar da dan adam zai sa tsinci kansa a cikinta to Allah ne ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk wani abu mai kyau da ka samu daga Allah wanda ita ce aqidar musulmi musulmi ya san dabara dabararsa da iyawarsa da karfinsa da wayansa baya bashi shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah dabararka da karfinka baya ba sai dai daga Allah haka wannan aqida ce ta duk wani mu'minin kirki da ya san abin da yake ba zai ce abin da ya samu ba wayansa ne ko iliminsa ne ko sanayyarsa ce ko sun yi fafutuka sun wahala suka samu abin nan a ba zai faɗi irin yadda qarun ya faɗa ba ce inda ma utituhu ala ilmin indi ce ilimin sa ne ba shi ya san harkar kasuwanci yadda za a juya kuɗi dan da nan dan kaɗan su zama masu yawa karshe Allah subhanahu wa ta'ala ya kwace dukiyar shi ma ya halaka shi sauraka musulmi yana jin cewa dukkan wata ni'imar da ya sauke cikinta sawa'un ni'imar lafiya ce ni'imar wadatar arziki ce ni'imar ya'ya ce ni'imar sarauta ce ta mulki eh, ni'imar karkuwa ce ni'imar ilimi ce kowace irin ni'ima da mutum ya ji kansa a ciki to yi wa Allah godiya san cewa daga Allah ya yi kira da cewa daga Allah wani abu ya same shi ko wani mana daɗi ya san cewa akwai akwai sanadiyar kan shi ma kansa yana iya yana iya taka rawa Allah ya jarrabe shi da wannan abu da zuwa ka kaga abin da yake cikin wannan gabar haka yake alqur'ani ya tabbatar da shi kuma wanda yake ce aqida ta musulmi wa'adaka la sharika laka baka da abokin tarayya laka alhamdu wa shukru godiya wato yabo da kirari da godiya duka naka ne Allah subhanahu wa ta'ala ke da wannan kuma shi ya cancanci wannan wannan duk abubuwa ne da suka tabbata abinda zaka takatsantsan wajen tabbatar da shi shi magana faƙar adda shi kura yau to an ta haka ka bayar da ka gama godiyar ka ta rana wannan wannan sai an ji annabi ya faɗa haka da gaske sannan za a faɗa ko wanda ya faɗa da daddare ya zama biyan godiyar ta rana wannan wani abu ne da ba za su tabbatar da shi shi ba sai an samu wani dalili daga waje ya tabbatar da wannan gaba sannan kuma cewa da safa ake faɗa wannan ko da yamma ake faɗa wannan shi ma wani abu da ke an samu dalili ya tabbatar da shi saboda haka ba za ka ce wa mutane ai ma'anar tana da kyau gudan haka mu ɗauke shi a cikin azkarun as-sabah wal masa zikirin safa da yamma ba za ka faɗa haka ba sai ka tabbatar da cewa annabi ne ya ce haka wannan shine ma'anar a gane hadisin ya inganta ko bai inganta ba an gane wa fi sunan haka ne na zo a cikin sunan سنن أبي داود سنن النسائي سنن ابن ماجه بند بند الترمذي نعم وصحيح الحاكم ده للتابع إن ده تتشل للتابع الحاكم شين المستدرة عن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر قال يتشي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الكلمات النبي بيزمين أبن وأدن المونيبا حين يمسي لك سنة تيما وحين يصبح لوك سنة يزيه وعيدني النبي بايا بارن يكيا مبي فتوه واتون يما باتا وكي هو فتوه النبا بارن ألا إني وايكما فيا فتوه لنا كلموني اللهم إني أسألك العافية في, الدن في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي وتولى سوى يا الله للي إنا روقنك لا فيها الدنيا للاهرة اللهم إني أسألك العفو إنا روقنك عفو والعافية للاتية في ديني ودنياي الدين نادكم دنياك وأهلي ومالي لإيالي نادى دوكيتك اللهم استر عوراتي ألا تسترجي أي ببكانا وآمن روعاتي كأمن تدع صبرنا اللهم احفظني من بين يدي ألا تفريني تقبانا ومن قلبي لتبايانا وعن يميني لتدامانا وعن شمالي لتهبونا ومن فوقي لتسمعنا وأن وأعوذ بعظمتك إنا نيما فريد جرمانك أن أغتال من تحتي أتم من تكسا وتؤمن kisan mummuke ta ƙasa ƙara wake ya ce ya alaƙas ya alaƙas yana nufin giri wato haɗewar ƙasa ƙasa ta haɗe shi wani hadisi hadisi ne tabbatacce wani yana cikin sunan abu da'ud yana cikin sunan nasa'i yana cikin sunan nasa'i al-mujtaba yana cikin al-kubra cikin littafin sa'amar yau wa laila haka na ibnu maja shi ma ya fitar da shi a cikin littafin sunan shi yasa ake wa sunan sunan yana cikin waɗannan guda uku banda tirmidhi sannan kuma yana cikin musnad imam ahmad da kuma al'adab mufrad na imam bukhari da wasu daga cikin littafan hadisi kamar ah, sayyid ibn hibban da mustadrak na hakim shine ya kira shi da sahihul hakim ya kira shi da sahihul hakim ba dan sa daidai yake da sayo bukhari ba ko sayo muslim sai dan shi mai shi wannan ne nufa lokacin da ya rubuta littafinsa ya nufi ya tace hadisan da yake ganin sahihai ne kamar hadisan bukhari da muslim sai dai ya dace a wasu a wasu kuma bai dace ba a wasu yayi nasara sun cika sharuɗan da ake so ko sharuɗan da bukhari da muslim suke suka nufa wani guri ya yi nasara ya samu sharaɗin bukari wani guri ya samu sharaɗin muslim wani guri ya samu sharaɗin hadisi sahihi wani guri ya samu sharaɗin hadisi hasan wani guri kuma hadisin ya zama mai rauni wani lokaci ma ya yakan zama hadisi ne na ƙarya da wuri da ya sa ba tare da ya la'akari ba saboda ka kiran su sahih ala مقتضى مراد صاحبه ليس على الواقع على الحقيقه ما لك فسبق littafin bukari da muslim ba wai ina mai gyara nan ya gyara mana ita ba hadisi ibn hajar ya hassana shi a cikin littafin sana ta yi aksa shek nasir bin albani a littafai da yawa sahihu sahihu abi dawud da sahihu nasa'i da sahihu majah duk ya ya shi ma ya tabbatar da hadisin hadisi ne wanda yake ingantacce yake cewa an karbo shi daga abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu abdullahi dan umar shi ne yake fadar wannan ce lam kuni annabi sallallahu alaihi wasallam yad'u haula ya kalimat hina yumsi wa hina yusbi annabi baya barin waɗannan kalmomi da safe da yamma da safe sai ya faɗi su da yamma sai ya faɗi su cikin shi Allahumma inni as'aluka al'afiya ya Allah ina kamar lafiya a duniya da lahira al'afiya shine kubuta daga cututtuka daga dukkan abin da zai cutar da jikinsa ko zai cutar da addininsa zai cutar da duniyarsa ko zai cutar da cuta ta jiki da cuta ta addini cuta ta jiki da cuta ta zuci ta zuciya da cutar da a nan duniya za ta addabe shi da wacce sai ya je lahira dukkanin su kuɓuta daga waɗannan cututtuka shi ake cewa al'afiya haka lafiya ta jiki al'afiya lafiya ta ta addini al'afiya an gane a ce al'afiya ana nufin lafiya ta duka ɓangarorin ta kowane ɓangare da yawanci ba wasu in ce lafiya an tashi lafiya yana nufin jikinka ras ba ba ka da matsala to kamata an tashi lafiya ma'ana ta tashi da lafiyar jikinka kuma ta tashi da addinin ka gare ba ta tashi da wani abubuwa da suka shafi za su kawo maka matsala a addinin ka shine ma'anar al'afiya al'afiya shi yasa akwai hadisi a cikin musnad imam ahmad da sunan ibn majah hadisi ne tabbatacce hadisin al-abbas da abdul muttalib da yazo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya rasulullah allimni shay'an as'aluhu Allah azza wa jalla sai ma ikin Allah koya mun wani abin da zan roki Allah ya bani shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace sallallahu al'afiyata ka roki Allah al'afiya sai Allahumma inni as'aluka al'afiya ka faɗi haka al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya bari sai bayan kwanaki an yi 'yan kwanaki sai ya sake dawo a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah allimni shay'an as'alullah as'aluhu ya manzo Allah ga ya mun wani abu da zan roki Allah ce wato ya dan bari an yi kwanaki da ko wata ansar daban kamar ke yake kawai kace Allah ka bani lafiya kamar ya dan yi kadan فورك سيدي يقول أكي كوانكي سيساك داوات يا رسول الله علمني شيئا أسأل الله العافية أسأل الله أفعله الله في النبي صلى الله عليه وسلم يتي يا عباس يا عم رسول الله فلله العافية في الدنيا والآخرة يتي يا عباس يا بطا من ذن الله كعوكي ألا لا في الدنيا دنيا بس يعني بس saboda mai in ya roƙi wannan to ya roƙi komai ya roƙi afiya fi badani ya roƙi afiya fi dini ya roƙi afiya fi malihi fi ahlihi komai nashi Allah ya zauna da shi lafiya zaunan masa da jikinsa lafiya da addininsa lafiya da iyalansa lafiya da dukiyarsa lafiya sana'arsa lafiya komai nashi lafiya to me me ko muke nema ba wannan amma ka san da adam ka ce amin addu'a in ka dan yi gajeriya sai ga baka yi masa ba yana su sai ka tadi yana ta amin amin amin da da zai cewa an yi addu'a ta ratsa shi amma kai ya kaɗan sai ga wannan malamin to shi yasa shi ma sai da ya bari an yi kwanaki sai sake dawo to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina abubakar abubakar siddiq shi ma hadisi yana cikin musa da imam da sunan ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallallahu al'afiya fa innahu ma utiya 'abdan shay'an khayran min al'af min al'afu wal 'afiya sallallahu al'afu wal 'afiya fa innahu ma utiya 'abdun shay'an khayran min al'afiya min al'afu wal 'afiya yace ku roki Allah afuwa da lafiya domin babu wani abin da za a bawa bawa da ya kai lafiya wato da afuwa saboda annabi sallallahu alaihi umarni da cewa a rika roƙon Allah subhanahu wata'ala wa yasa ko ko ko matattu in aka shiga kabari ba daga cikin addu'a da ake musa nas'alullah lana wa lakum al-afiya afiya to kaga in ka ana nufin lafiyar jiki kawai wanda ya mutu ai kaga ba maganar lafiyar jiki sai al-afiya din ta kunshi lafiyar jiki kai ga mai rai kenan da lafiyar kuma addininka da lafiyar dukiyarka ta komai shi kowace Allah ya ba shi lafiya ta ya samu Allah subhanahu wata'ala yana mai yarda da shi to shi yasa yace Allahu bai yasaluka al'afiyata fi dunya wal akhirah anan duniya da lahira Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal afiyata fi dini Kunga ga fassara ta fito a gaba ina roƙonka al'afwa al'afwa shine ubangiji subhanahu wataala ya kawar maka ya yafe maka laifukan ka. Laifukan ka da kai ubangiji subhanahu wataala ya yafe maka su shine al'afwa al'afiya ya baka lafiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali ya bani lafiya a addini na ya bani lafiya a duniya ta ya bani lafiya iyali na da ta. to haka wannan ce ni'ima in bawa ya samu wannan ya gama samun ni'ima nabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa man asbaha man asbaha eh, mu'afan آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت أهله فكأنما حيزت له الدنيا بأذاتيرها من سنة سنة وانده وإيجابي آمنا في سربه yana matsugunan zama yana zaune lafiya baya tsoron faram baya tsoron komai lafiya da ruwa tunu baya jin cewa suna kusa da shi Mu'asan fi badanihi jikinsa kuma garau su matsala a cikin jikinsa baya fama da wata cuta inda hukotu yau da yana abin da zai ci a ranar baya tunanin yau mai zai ba iyalan. yana da shi annabi ya ce fa ka annama hijjat lahu duniya da azab wannan kama an tattara masa duniya ne gaba ɗaya an ba shi in mai hankali ne wanda ya ishe shi amma haga mutum Allah ya ba shi waɗannan abubuwa amma kuma kaga ana ta rigima da shi wai an yi zaɓe ya faɗi wannan bai san hakikalin ni'ima ba هذا يقول الله النبي يقول اللهم استر عوراتي Allah ka sulce mun al'aura ta al'aura ana ana nufin al'aib wato uyobi Allah ka sulce mun aibubbuka na duk dan adam yana tare da aibi ubangiji subhanahu wata'ala shi yake sanya wa dan adam sutura ya rufe masa aibinsa eh, mai numiyatul qahbani قحطانية هنا والله لو علموا لو علموا قبيح سريرتي to wallahi da sun san irin yadda nake a boye to ko sallama suka ko gani na suka ba su yi sallama ba ka ba wa ya roƙi Allah ya suturta shi abubuwan da ya yi ubangiji wata ala ya rufa masa asiri yau batun da sara'i ranar da ake kwaran ya asirai to da asiri shi Allah ya rufa masa wanda shi ne babban gafara da Allah zai zo bayan lokacin da zai jawo bawansa kusa da shi ba cikin dandazon halitta ba yadda za a tona asirin wasu shi Allah ya jawo shi fi kanafi ne fa yuqarriruhu bi dhunubi kayi kaza eh nayi kaza kayi kaza nayi kaza bawa ya tabbatar da cewa kawai ya halaka don wadannan laifukan gashi Allah yana cewa kuma ya yi yarda yayi na ci to sassar tuka fi duniya wa ana asir laka a duniya na sirce ka ban tona asirin ka ba to kuma a yau na gafarta ba dole shi Allahumma sir awrati haka a ba ka wani shi yasa al'aura take ake ce masa al'aura saboda ba wanda yake so a gana shi duk abin da ba ka son wani ya gani shi ce al'aura kawai ta jiki ce ko ta wani aiki ce ko ra'a wata dai kake ba ka son mutane su gan shi to kaga wannan abu ne da zai kunshi yanzu kamar a irin wannan lokaci da mata suke yawo tsirara da sunan sun yi kwalliya yana da kyau matan musulmi su yawaita wannan addu'a Allah ya kirce musu al'aurarsu kada ya sa wani abin da zai sa su fito suna fitar da al'aura su suna garin kamar kwafiya eh, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata sun ariya ga su kamar kaya da a jikin su amma tsara su tafiya a yau kusan da dama da dama daga cikin mata musulmi haka suke yawo saura an nuna musu cewa wannan shine cinyewa shine birgewa shine wayewa shine zamananci Ka ga mutum wai yana rigima da matarsa wai tana sa hijabi nan mijin shi da zai ji daɗi cewa matarsa tana cikin sa kanta a shi ne yake rigima da ita wallahi kika sa wannan kwaroron abun ba zan ƙara ba zan yadda ɗauke ki a mota ta ba kina tafiya haka kamar bukka eh? saboda haka ba zai zai ta rigima da ita wani da aka gaya mun malami ne ma shi malami ne sai da irin malami karkatacce karkatacce babba ne ni limamin juma'a ne amma rigima yake da matar sauri tana sa hijabi wai irin suturar mutanen ce suke sawa eh hijabi ba wannan sauraka sun je hajji ita kuma ta ga duk mata da an sa a hajji an sa sun sa sutura mai kyau ta sa ya rika yi mata fada ya yi ta mata fada ƙarshe sai da in ta saka da ta ganshi ta tuɗe in ya tafi ta mayar mata yana da kyau su yawai ta faɗar wannan allahumma sur aura allah ya rufa musu ya sura fiske musu tsiraicinsu wa amin rawati Ya amintar da tsorona. duk abin da zai tsoratar da ni da firgita ni da tayar min da hankali ubangiji subhanahu wata'ala ka ka kawar min da shi ka bani amnu ka bani aminci rawa'at jam'u rawa'a rawa'a ana ana nufin ana nufin alkhawf فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يدعون في قلبه ذهب عنه الخوف اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي الله كتريني daga ta gabana ta bayana ta dama ta ta sama saboda dukkanin su hanyoyi ne da za a iya kamma mutum ta gabansa ko ta bayansa ko ta abin nan shayatirul insu wal jin shedan abin da ya alkawari kenan gaban Allah sun mala'ati yadda na bai da aidihim mu min khalfihim mu, an aymanihim wa an shaba'ihim wa la tajidu aktharahum shakirin bai faɗi sama da kasa ba ba man ta yi ba sama sanan azabar Allah take zuwa kasa kuma nan ne kas nan ma azabar Allah ce in Allah ya tashi aiko azaba ko aiko ta sama ko aiko ta kasa saura ka shedan ba zai ta wata sama ba sai da to su kasa ta gefe ta saura ka kai kifa dan sama da kasa ba manta yi ba ai sai shedan shedan kun ba kai ta a ya tuka sanin Allah kawai dai shi ya bauke ni kuma dai ke bautar Allah tare da mala'iku a ga masa sanin Allah ya san waye Allah to azabar Allah in ya ga dama zai iya aiko ta ko ina wal huwa al qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shay'an fa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd Allah yana da iko mai iko ne ya aiko muku da azaba ta saman ku ko ta kasan ku ko ya haɗa rigima a tsakanin ku ta kashe kashe annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan aya ta sauka wal huwa al qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum ta'udu bi wajhika Allah ka tsare mu ina neman tsarin ka da cewa min tahti arjulikum ko ya kuma ku azaba ce a'udhu bi wajhi aw yalbisakum shi'an fi hadhihi ahwa wani ya kasauki ni rigima tsakanin mu akan kai ka alko mana azaba ta sama ta wani in ta tashi gaba daya za ta halaka saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah kada ya aika wa al'ummata azaba da za ta gama su gaba ɗaya ta mulki irin yadda aka yi wa adawa da samudawa fa hal tara lahum min baqiya akwai saura babu saura to annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah kada ya yi wa al'ummata irin wannan Allah ce ya kai ya roki Allah subhanahu wataala kada ya ba mu wani dama ya mulki al'ummata gaba ɗaya Allah ce ya karba saboda haka al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta samu wanda zai bincike ta gaba ɗaya ba in an bincike ta a can a can sai ta fita shi in an danne tana sai ta bille ta ya roki Allah to kakka sanya rigingimu a tsakanin al'umma ta Allah ce a wannan ba saboda ka ubangiji subhanahu wataala yana aiko mutum azaba ta sama ko ta ƙasa mutum nawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labarin an halaka shi da abin وكلا أخذنا بذنبه ومنهم من أرسلنا عليهم حاصبة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أبرحنا أكون لألا سبحانه وتعالى يا يا أيقو مثلا أقو دوا في السماء مثلا وان دوا في السماء متنا النبي لوط عليه السلام كون إذ قارات الأوى تكشف متنا سمودا وادا ومتنا ندا سوكم الوان كمر فرعون دا متنا سلام haka Allah subhanahu wata'ala yana da rundunarsa ta ko ina wa ma alamu zunu da rabbika illa huwa na Allah ta ko ina akwai ta shi yasa bawa yake roƙon Allah kada a bullo masa ta waɗannan bangarori da aka zo ƙasa ya ce wa'udu bika bi'azamatika an ughtala min tahti saboda in ku kula anan kawai bai ce wa min tahti ba kamar yadda ya ce min fauki a ce abin nan min abin nan yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an don duka waɗannan jihad ɗin mutum na iya ɗaukan taka tsantsan wajen ya kula da bayansa ya kula da gabansa ya kula da gefensa da amma ƙasa wani kula da ƙasa yana da wahala shi yasa aka ware ta da ambatu. cewa a'udhu bi azamatika kuma san akce min an ubtala al-ghila shine a farmaka ta inda ba ka tsammani san da ba ka tsammani shine gila ake cewa yi masa kisan gilla eh war maka sassan da ba ta tsammani to in abu ta ƙasa ne wannan ya fi zuwa mutum ta yadda ba ya tsammani to shi ne wake wanda shi ya rawaito hadisin ya fassara an ogutala min tahti ya fassara shi da alkhas shi ne kiskewar ƙasa haɗewar ƙasa kamar yadda Allah ya wa fir'auna fa na bihi wa bi darihi al a gabanin wake akwai Jubair ibn Abi Sulaiman wanda shi tabi'i ne shi to hadisin daga Abdullahi dan Umar ya fassara ita wannan shi wannan wa an min tahti da al-takhas ya fassara shi kamar yadda yake cikin eh, littafin ad-da'awat al-kabir na al-bayhaqi da kuma musnad abd ibn humayt sai hadisin karshe abu guje lokaci yayi eh, wa an fal ba zai shiga ba to hadisi ne ba mai rauni <laughs> sallallahu alaihi wa sallam محمد وعلى آله وصحبه أجمعين